bai kamata a matsayin shekaru na ba in sallama da yarinya kofar gida mu tsaya ba na ce to kare in zo in same ta a matsayin ta na babanta kai in zo in shaida maka ni ina son ta in ka bani izini zan zo in ci gaba da neman ta da aure to wannan shine abin da ya kawo ka ko eh to yanzu ba na yanke hukunci ni daya ba haka kai tsaye hariya hariya na'am alhaji zo sanfiya kake ta kira haka to mu dai wannan shekara haka allah ubangiji kuma ya sa muka dace da baki kala-kala kin ga wannan dattijo shi ne ya sallama min yanzu muka gaisa ya ce binta ya gani yana so in masa izini zai nema da aure na ce to ni ba na yanke hukunci ni daya ba bari in kira ki maki bayani dalla dalla domin ki ai ban gane abin da kake faɗa ba tukunna yi to waka bakin mai ita tafi daɗi mm, bawan allah kai kake son binta kake faɗa ko kuwa jikanka da yake so ko ɗanka ni ne baba nake son ta kin san aure allah bai haramtawa wani mutum in ya zo da shekaru an haramta masa aure ba wani mutum yana da iko ya nemi aure ko inda yake so kai kai ne kake son binta kai da bakinka kai kake faɗa kai kake son auren binta ba jikanka ba ba ɗanka ba ko ka kwaso jiki ka taho nan gidan neman aure ko ka zo kana baza riga imalamin eh, kyankyaso ka zo neman auren binta yanzu kai saboda Allah da annabi bawan Allah ni din nan kalle ni da kyau uwar binta ai ba ni ba ko uban binta ina jin ka haife shi tabbas amma haka nan ka ta kushi duk abin da na yi ta yin dariya ba haka da saba ganin ka ba ka yi haƙuri ka yi haƙuri kai ke ce ni ce ne da abin da ne sai in gyara ka yi haƙuri kina sai yi haƙuri ƙwarai kuwa <laughs> na wanke na barin tana maka bebi na a ba bebi na kai hakuri ai ba a fishi da masoyi na ya hakuri amma ka ki saki Thank you.

to in baki taba samun taba hankali ba ki kalle ni saurayi iri na mai ji da karfi mai jini a jika ki ce so ki kin fahimce ni ka ga na ba lele budurwa mai jini a jika wallahi karka cuci kanka na ji ba na sai kula askin naka yayi kyau da dalla ba ce daga nan karka cuci kanka wallahi eh, ina ya maka karka cuci kanka na ji ba ni da shi da Allah kin san me nake so da ke dan Allah ki ya nan wata sana'a sai yi ki anan zai iya koran mu ya yi kyau eh. malama Allah gaskiya yin ta wuce to kun baki wuce ba wallahi zan tsaya rashin suka take ki dube ni fa budurwa ce ni kyan kowa ɗin wanda ya rasa kai lace fari yarinya mai jini a jika zaka cuci kanka Allah wuce Allah ma. Ina kyauta da a duniya ba ka da rabo. Har ka dai abincin na ji a nan ma sai dai a gode ka. Ka cuci ma. Wallahi kai wallahi. Allah malama binta su malam da malama da yanzu ka da gurin kuma mai fara kafa a binta kenan malama binta ban cika son idan aka yi abu ba babu ma kyau idan abu ya riga shuɗanye a kuma dawo da shi malama binta kenan kawai dai ka ce ya bayani ke mu eh, ai kin san wata sunna ta kan koro wata sunna eh sabida ainihin wannan aure da za mu yi da ke shi yasa sai na aske wannan gemu a gare malamin da yanzu auren mai farar kafa ya tabbata lahu a gare ka ka uzubillahi uzubillahi uzubillahi malama binta binta kenan <laughs> ki daina dawo da <laughs> binta kenan yanzu abinda nake so da ke Allah ki mini addu'a Allah ya bani ikon ci da ke da shayar da ke to Allah ya baka sa'a to Allah kuma ya baki ikon <laughs> yi min biyayya eh Allah ya baki ikon yi min biyayya mu je ka ci to ai shi kenan so ainihin ina son ki gaba sai rika bin ki baya kaga ka wuce mu tafi ko kuma wallahi na fasa uzu ko in fasa uzu billahi malama binta wallahi sai ka taka ga kafa ta ga taka ya kamata ba ka ba kuma in fasa <laughs> ba na son kina karnama malama binta a kafa ta kafa ta kafar binta kenan malamu dai ya ainihin wancan bayanin yana nan malamu dai uzu billahi uzu mu je mana wai shi wallahi shi a eh, karki ai shi alkhairi ba a so a alkhairi ya da a yau je inda ka binta ke